masu sauraro. Ko da Zayyanu ya ji yadda jarumi Nusubul Ashman ya rabu da Gimbiya su highlight bisa alkawarin cewa lallai zai koma gare ta ya aure ta. Bayan ya gabatar da abin da ke gabansa sai hankalinsa ya dugunzuma ainihin ya rube shi cikin tsananin damuwa ce haba ya shugabana saboda me za ka haɗa taura biyu a lokaci ɗaya ka tuna fa cewa gagarumin aikin da ke gabanka na son yaɗa addinin musulunci a wannan nahiya tamu ba ƙaramin aiki ba ne shi kansa sarki baru zaman yanzu ban ga ta yadda zai amince da kai ba har ya karbi addinin Allah kuma idan har ka matsa masa akan hakan zai iya bin hanyoyi da yawa a sarance ya ga ya halaka ka duk da cewa kuwa ka ceci rayuwarsa ni a yanzu ma haka a tsorace nake tunda na san cewa ko da karfin damtse zai iya sawa dakarunsa su yi mana sarkin yawa wato su yi mana rubdugu su hallaka mu tunda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko da jin wannan batu sai jarumi nasubul ashman ya dariya lokaci guda kuma ya nutsu ya dafa kafaɗar zayanu ya ce ya kai ɗan uwana ka sani cewa wanda duk ya dogara da Allah to Allah zai isar masa akan duk abin da ya sa a gabansa kada ka manta cewa aikin Allah muke yi kuma muna kan tafarkin jihadi ne kaga kuwa duk wanda yake kan wannan tafarki bai kamata ya ji tsoron mutuwa ba ko wani haɗari sadi jarumi nusubul ashman ya zo nan a zancensa sai jikinsa ya nufi sanyi kuma ya sami nutsuwa ainihin ya dubi jarumi na nusubul ashman cikin murmushe ce tabbas na yi kuskure har da nake fargaba a cikin wannan babban aiki da muka sa a gabanmu don haka ina neman gafara a wajen Allah gama faɗi hakan ke da wuya sai ga waɗansu kuyangi guda biyu a cikin shiga ta kamala sun rufe fuskokinsu da baƙin mayafi masu shara-shara kuma suna ɗauke da kwanukan abinci cikin fishi jarumi bulashman ya rubi koyon game biyu ya daka musu tsawa ya ce ba na ce ku ba mu wuri ba ba na son na ga ɗayar ku a nan kawai sai ɗaya daga cikin game ta buɗe baki ta yi musu sallama irin ta addinin musulunci cikin zananan kaɗuwa da mamaki jarumi nasubul ashman da zayanu da jarumi el najib suka zazzaru idanu jarumi nasubul ashman ya dubi wacce ta yi musu sallamar ya ce suwaye ku ku bayyana kanku a gare mu da gaggawa ba tare da kuyangar ta ce komai ba sai ita da yar uwarta suka yaye fuskokinsu suka yi arba da su jarumi gul ashman suna masu yi musu murmushi ba waɗansu ba ne waɗannan kuyangin ba face gimbiya ramlatul auliya da kuyanga hubaila cikin matukar murna su jarumi gul ashman suka yi musu barka da zuwa sannan suka zauna a tare jarumi na nusubul ashman ya dubi gimbiya ramlatul auliya ce ranke daɗi menene ya kawo ku gare mu a wannan lokaci shin ba kya tsoron mahaifinki zai iya zargin ko wani abu muke son shiryawa ko da jin wannan tambaya sai gimbiya ramlatul auliya ta yi murmushi ta ce ya kai rabin raina ka yi sani cewa saboda tsoron kada mahaifina ya cutar da ku shi yasa muka yi ɓadda kama muka kawo muku abinci wancan abincin da aka shirya muku na musamman za a iya zuba guba a cikinsa domin ku ci ku hallaka su kansu ku yangin da aka ajiye domin su yi muku hidima za a iya haɗa baki da su don a cutar da ku tabbas kun yi hikima da ko ka kore su kuma Allah ya tsare ku da ba ku yi gaggawar so macin wancan abincin ba yanzu ga abinci wanda muka girka shi da hannunmu mun kawo muku shi muke son ku ci domin za mu fi samun kwanciyar hankali ya kai jarumin jarumai ina son ku ci gaba da taka tsantsan da kowa da komai a cikin gidan sarautar nan kada ku baiwa kowa aminci da yarda sannan ina son ka ci gaba da bayyana ra'ayinka da addininka kada ka ɓoye komai taka ne kaɗai za mu iya bayyana gaskiya don kore ƙarya ko rayukanmu muka rasa akan wannan tafarki ba mu da asarar komai face babban rabo ko da ke na tara kuyangina kuma na gargaɗe su akan kada su bayyana addini na amma ka sanin cewa ba don komai na yakan ba sai saboda nitawa sai tafi zafi akan taka kuma sarki zai fi saurin ɗaukar mataki a kaina kafin ya ɗauka a kanka akwai shawarar da nake so zan baka wacce inda ka bi ta za ka sami lagon mutanen birnin hindu har da yawansu su aminta da kai su karɓi addininka a cikin wannan birnin namu akwai waɗansu mutane guda uku masu girma da ɗaukaka idan har ka sami nasarar musuluntar da su to fa tamkar ka musuluntar da kaso biyu cikin kaso ukun mutanen ƙasar nan ne saboda su suke sarrafa kaso biyu cikin uku na al'ummar ƙasar ko cewa suka yi a je a shiga wuta to fa sai an shiga mutum na farko daga cikin waɗannan mutane shine attajiri biliyam ibini sauro biliyam ibini sauro shahararren bafatake ne wanda babu wani attajiri da ya kai shi yawan gidaje da dabbobi da gonakai mutanen da ke aiki a ƙarƙashinsa suna da yawan gaske mutum na biyu kuwa shine himaru ibini zainur shi kuwa himaru mutum ne masanin harkokin siyasar nahiyar nan gaba ɗaya kuma babu wanda ya fi shi sanin tarihin masarautarmu da ƙasashe da birane idan ya faɗi magana tamkar wahayi take a wajen mutane saboda ana girmama shi matuƙa bisa ilimin da yake da shi da kuma hangen nesansa yana da wata baiwa ta musamman wacce duk abin da ya faɗa zai faru sai wannan abu ya faru tamkar yankan wuka mutum na uku kuwa shine sha'aran ibn raihan sha'aran ibn raihan kuwa shine sarkin kasuwa na birnin hindu masu bincike sun tabbatar da cewa babu wanda fi sha'aran ibn raihan sanin yawan fatake da attajirai na wannan nahiya kuma mutum ne mai gaskiya da amana shi yasa fatake da attajirai suke matukar ƙaunarsa idan mutum yana son isar da wani saƙo ga dukkan ƙasashen da ke wannan nahiya cikin ƙanƙanin lokaci to da zarar ya damƙa saƙon ga sha'aran ibn raihan in dai ya amince ya karɓa to shi kenan an gama dole ne ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewar waɗannan mutane guda uku sun karɓi addinin musulunci domin matuƙar ka sami wannan nasara to ina tabbatar maka da cewa tamkar ka jaddada addinin musulunci ne a wannan nahiya gaba ɗaya to amma fa ba a nan gizo ke saƙar ba ka sani cewa samun haɗin kan waɗannan shahararrun mutane masu muhimmanci guda uku da na lissafa maka daidai yake da tafiya neman jaki mai ƙaho ko da kin biya ramlatul lauliya ta zo daidai nan a zancen ta, sai jarumi nasubul ashman da zayanu da jarumi el najib suka yi ajiyar zuciya lokaci guda kuma tare da yin shiru suna masu jinjina al'amarin a cikin zukatansu har zuwa tsawon wasu 'yan daƙiƙu daga can kuma sai jarumi musubul ashman ya dago kai ya dubi gimbiya ramlatul auliya ce mun gode ya ke gimbiya bisa wannan gagarumin taimako da kika yi mana amma ina so ki sani cewa babu wani abu wanda zai gagar Allah don haka za mu nemi taimakonsa yanzu akwai abu biyu da nake da bukata abu na farko shine ina son na san inda waɗannan mutane guda uku suke da zama a cikin wannan birni naku na hindu abu na biyu kuma shine ina son a san inda abokin tafiyarmu mu mace amana yake wato mu barin irin su muhsin a doron ƙasa ba ƙaramin kuskure ba ne don haka ya zama wajibi mu tafi farautarsa duk inda yake mu riske shi mu yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata sadakin biya ramlatu aliya ta ji wannan batu sai ta jinjina kai kuma taimur shi ta ce kada ka damu zan baka bayanin inda waɗannan mutane uku suke zaune a rubuce batun motsin kuwa a yanzu dai abu ne mawuyaci a san inda yake kuma na san cewa duk inda yake yana ɓoye kansa ne kuma yana ƙoƙarin fita daga ƙasar nan tunda ya san cewa yanzu mahaifina ya gane duk makircinsa a kaina bugu da ƙari tunda ya san cewa barhuza bai sami nasarar yaƙi ba a kan mahaifina dole ne ya kama gabansa kafin komai ya ƙare masa jarumi nusbul ya numfasa ce akwai yiwuwar yana nan a wani yankin na ƙasar nan tunda ba shi da komai ba shi da kuwa kin ga kuwa ba zai so ya tafi hannu babu ba babban abin da nake tsoro ma shine kada ya je ya haɗa kai da babban maƙe mahaifinki barhuza tabbas na so a ce na sami damar kashe barhuza domin rayuwar irinsu a doron ƙasa ba ƙaramar annoba ba ce ga duniya da al'ummar cikinta ko da jarumi nusubul ashman ya zo nan a zancen sa sai zayyano ya girgiza kai ya ce gaskiya ne kam ya jarumin jarumai amma babu komai allah ya fi su kuma shi zai yi maganin su jarumin nusubul ashman ya ce haka ne kam yake gimbiya abin da nake so da ke yanzu shine ke ma ke ci gaba da jihadi a sarance a cikin wannan gida naku abin da nake nufi shine ki rinka kokari kina shigar da kuyanginki zuwa cikin addinin Allah a hankali ɗaya bayan ɗaya daga nan kuma sai ki koma kan sauran matan da ke cikin gidan naku amma ta hanyar nuna musu ƙarfin gaskiya a kan karya. duk abin da zaki ki shi a sirrance ba tare da mahaifinki ya fahimci komai ba yanzu ina bayanin da kika ce za ki bani a kan wajen da su attajiri biliyan ibn sauraf suke ko da cin wannan tambaya sai gimbiya ramlatul auliya ta sa hannu a aljihun rigarta ta ɗauko wata fatar dabba wacce ke nanaɗe ta miƙa wa jarumi nusbulashman jarumi nusbulashman bulashman yana karɓar fatar dabbar sai Gimbiya Ramnatulaliya da Kuyanga Hubaila suka juya suka nufi kofar fita daga cikin ɗakin. Ko da suka isa daidai bakin kofar sai duk su biyun suka waigo kowace ta yi wa masoyinta wani irin kallo mai ɗauke da alamar tambaya gami da murmushi mai taushi sannan suka fice daga cikin ɗakin gaba ɗaya. wannan shine abin da ya faru a birnin hindu bayan su sarki bahar zama ya fafata kazamin yaƙi tsakanin rundunarsa da ta tsohon sarkin yaƙinsa barhuza wanda ya ci burin mallakar ƙasar gaba ɗaya da kuma 'yar sarki bahar zama wato gimbiya ramlatul auliya al'amarin muhusin kuwa